bayanai sun yi nuni da cewa a wajejen karfe tara na daren jiya litinin ne wasu 'yan bindiga da ke kan babura suka dira gidan wani mai wa'azin kirista da ake kira pierre luigi makali mazaunin kauyen bamuwanga da ke a nisan kilomita 25 da garin makalondi kusa da iyaka da burkina faso kakakin kungiyar 'yan kato da gora habibu umaru ya yi min ƙarin bayani ta wayar telefon. su ta gidan shi ba shida nan a cikin ƙauyen suka ta halba bindigogi mutane suka rude a kodin suka ba su shiga cikin daji to a ƙarshe ne suka je nan gidan shi suka isko shi suka kamo shi suka kama shi su waɗanda suka zo da motoci suka zo ko kuwa ya saman saman babur ne suka taho saboda eh, wurin babur hudu ne su ma suna su takwas don kowane babur mutum biyu na bisa har gida nan wurin suka tardo shi hmm. To amma jami'an tsaro ba su yi wani abu ba a daidai lokacin da ake kokarin arcewa da shi din. To ai babu jami'an tsaro a wannan lokaci. saboda eh, akwai wasu wani komite ne da aka da ake cewa komite da vigilance ana cewa kunarwo eh, eh kato da gora wannan na'am su ne adda kwai to su ma ga wannan lokaci dare ne su ba su iya sun tinkari waɗannan ba saboda su ba makamai a su ba waɗanda da su kama shi da daddare ne su kama shi wurin kare tara suka same shi amma kamun su samu ba su tsallaka da shi sun kai wurin kare biyar hukumomin jamhuriyar Nijar waɗanda suka tabbatar da faruwar wannan al'amari sun bayyana cewa an aike da jami'an tsaro domin kubuto fiyar luigi daga hannun waɗannan 'yan bindiga da suka nufi ƙasar burkina faso abdulrahman zakariya shine kakakin gwamnatin ta nijar lalle sun ɗauke shi amma a kusan iya kanmu ce da burkina faso kuma daga cikin burkina faso suka ƙetaro suka ɗauke shi mm. kuma yanzu kuma yanda na ce muku sojina suna nan suna ta bincikawa cikin zon kin nan dan su nemo su ko sun samu shi suna cikin aiki har yanzu. Karkarar Makalondi na daga cikin wuraren da aka bayyana a matsayin mafi fama da matsalar tsaro a yankin Tilaberi. Wanne a 'yan shekarun baya-bayan nan ke fuskantar hare-haren ƙungiyoyin ta'addancin da ke da sansani a ƙasar Mali. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.